ciwon sankarau ciwo ne wanda take faduwa cikin al'umma a lokaci-lokaci musamman idan lokacin zafi ya tinkari al'umma yakan kasance ita kwayan cutar nan ba wuya ta yadu sosai a tsakanin mutane idan aka samu lokaci ya kasance a garkuwan da ke jikin mutane ya dan sauka to sai ya kasance yaduwarta yakan karu kuma yawanci akan same ta inda mutane suke tattaruwa da yawa da ya kasance wajen kwanciya mutane ana da yawa ana numfashi tsakani da juna kuma ba a samun iska mai yalwatacciya tana yawo tsakanin jama'a to ba wuya a samu yaɗuwar sankarau tana da abin da ake kira cyclical pattern wanda in ta zo bayan wasu shekaru sai ta yi kamar ta tafi sai kuma can sai ta sake juyowa sai ta tunkari al'umma to shi yasa because ana da irin wannan ilimi na kimiyya babban abin da ake yi shine idan aka hango cewar ciwon sankarau ta doshi al'umma ko kuma aka ce watakila a makwabtanmu kamar yanzu a ce kamar niger ko benin republic ko kamaru aka ga cewar annobar sankarau ta fara shigowa to tabbas akwai alamu cewar za ta iso cikin kasar najeriya to babban makami da ya kamata a ɗauka a nan shine al'amari na rigakafi muna da allurar rigakafi na cerebrospinal meningitis wanda gwamnatin tarayya ta yi tattalinsa NPHCD kuma ta raba wa jihohi inda suke da matsalolin nan a yanzu haka sati biyu da suka wuce an yi kamfen na bakon daura da ko kuma ciwon kyanda a wasu wajaje kuma an haɗa musu banda ciwon kyanda an haɗa da allura na rigakafi na sankarau da kuma na polio to muna fatan idan al'umma ta fito aka kawo yara da manya duka suka yi wannan abu to za a samu sauki wajen yaduwar cutar ba sai an jira lokacin zafi ya zo ya kasance ba za a iya maganinta da sauki ba ya nuna kenan cutar nan ta hanyar iska ko kuma numfashi take yaduwa to ya a ce mutanen misali suna da tsafta amma suna zaune a gude duk da haka ya nuna dai ba su kauce ko ko ba za su iya kauce barazanar cutar ba kenan eh to kaman yadda ka faɗa gore da gaske ita cuta ce kasa akwai cutuka da yawa wanda idan suka haɗu da kula na hali yanayi mai kyau kamar a ce in ka shigo cikin al'umma za a samu ɗakuna kowa yana da su ko za a samu mutum biyu uku sannan akwai yalwatacciyar iska ko kuma akwai na'ura da ke sa iska yawanci za ka samu a irin wa'annan al'umman ba su cika samun wa'annan matsalolin ba amma inda yan mu talakawa suke zaune aka samu cunkoso to ba wuya irin wannan cuta takan kama jama'a kuma shi sa za ka ga yawanci idan aka samu annobar sankarau akan yi kokari a keɓe ba wai keɓewa irin wanda ka sani da ake a fita bayan gari a je a sa zana a yi waye a'a ko da a cikin cikin gari din ne kasance dai ba a bari sun cuɗu da sauran jama'a ga baki ɗaya ba saboda ba wuya saboda yanayin da ake ciki yakan yaɗa ta da sauki to lallai idan aka samu tsafta da lura da kuma numfasawa tsakanin juna da iska mai yalwatacce to ana iya rage irin wannan al'amari daga cikin al'umma ga waɗanda suke zaune a birane waɗanda suke da manya-manyan gidaje waɗanda watakila labarin cutar sankarau kawai suke ji ya za ka kwatanta musu cutar sankarau in ta kama mutum kwaya cuta ce ta bacteria da take shiga jikin mutane za ka samu zazzabi ya kama mutum mai zafi sai ka ga wuya yana kokarin sandarewa in kana kokarin da ka saba juyawa dama da hagu sai ka ga abun yana maka wahala sai kuma gaɓoɓinka ka ga suna mimmiƙewa kamar in a yara ne misali a akwai abin da likitoci suke kira tripod stand sai kaga yaro ya miƙe kafafuwansa da hannunsa haka kamar sanda guda uku a tsaye da wannan kusan su ne abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su da za a gane bullowar cutar sankarau